Ayyukan manzanni Sura goma sha hudu To, a Ikoniya, Bulus da Barnaba suka shiga majami'ar Yahudawa kamar yadda sun saba, suka yi wa'azi har mutane masu yawa, Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba suka ba da gaskiya. Amma Yahudawan da suka ki gaskantawa suka zuga waɗanda ba Yahudawa ba. suka ɓata tsakaninsu da ’yan uwa masu bi, sai Bulus da Barnaba suka daɗe a nan sosai, suna wa'azi babu tsoro bisa ga ikon Ubangiji, Ubangiji kuwa ya yi shaidar kalmar alherinsa ta wurin ba da iko a yi alamu da ayyukan ban mamaki ta hannunsu. Amma mutanen garin suka rabu kashi biyu. waɗansu suna goyon bayan Yahudawa, waɗansu kuma suna goyon bayan manzannin, sai waɗanda ba Yahudawa ba da Yahudawa tare da shugabaninsu suka yi shiri domin su wulakanta manzannin, su jejjefe su da duwatsu, da manzannin suka ji haka, sai suka gudu zuwa biranen Likoniya, wato, Listeria da Darbe da kuma kewayensu, a wurin suka ci gaba da wa'azin labari mai daɗi. A Listira kuwa akwai wani mutum wanda shi gurgu ne, bai taɓa yin tafiya ba tun da aka haife shi, yana zaune yana sauraron wa'azin Bulus, sai Bulus ya zuba masa ido, da Bulus ya ga mutumin yana da ban gaskiyar da za a warkar da shi. sai ya ɗaga murya da karfi ya ce, Tashi ka tsaya kan kafafunka. Mutumin kuwa ya tashi ya fara tafiya, da taron suka ga abin da Bulus ya yi, suka ɗaga murya gaba ɗaya suna cewa da yaren Likoniya. Lallai, alloli sun sauko mana da sifar mutane. Sai suka ba Barnaba suna zeus Bulus kuwa suka ce da shi Yemes. domin shi ne shugaban magana sai frist na safin zeus wanda ɗakin gunkinsa yake a gefen gari ya kawo shanu da adon fulawa a kofar gari tsarkin safin da jama'a suna so su yi wa manzannin hadaya amma da manzannin nan barnaba da bulus suka ji haka sai suka yayyage rigunansu don ɓacin rai suka shiga cikin taron da gudu suna ɗaga murya suna cewa, Don me kuke yin haka? Ai, mu ma mutane ne kamar ku, mun dai kawo muku labari mai dadi ne, domin ku juya wa abubuwan banzan nan baya, ku kuma juyo ga Allah mai rai, wanda ya halice sama da ƙasa, da teku, da kuma dukan abin da yake cikinsu. A zamanin da, ya bar dukan al'ummai su yi tafiya a hanyoyi da suka ga dama, duk da haka kuwa bai taba barin kansa babu shaida ba, saboda yana yin alheri ba ku ruwan sama da damuna mai albarka, yana kosar da ku da abinci a daidai lokaci, yana kuma sa ku yi farin ciki. Duk da waɗannan maganganu ma da kyar suka hana jama'ar nan su yi musu haɗaya, amma waɗansu Yahudawa suka zo daga Antakiya da Ikoniya suka rinjayi taron, suka jajjefi Bulus, suka ja shi zuwa bayan gari, suna tsammanin ya mutu. Amma da masu bi suka kewaye shi, sai ya tashi ya koma cikin birni, washe gari kuma ya tafi Darbe tare da Barnaba. Bayan da Bulus da Barnaba suka yi wa'azin labari mai daɗi a dabe, sun kuma sami almajirai da yawa suka koma Listra da Ikoniya da kuma Antakiya ta Bisidiya, suna karfafa masu bi, suna yi musu gargaɗi, su tsaya da karfi cikin ban gaskiya, suna cewa, Sai tare da azaba mai yawa za mu shiga mulkin Allah. Bayan da suka kuma zaɓa musu dattawa a kowace jama'ar masu bi, tare da addu'a da azumi suka mika su ga Ubangiji, wanda suka gaskanta da shi. Sa'an nan suka bi ta ƙasar Bisidiya zuwa Famfiliya, da kuma suka faɗa karmar Allah a Fega, sai suka tafi Antaliya, daga nan kuma suka shiga jirgin ruwa suka koma Antakiya. inda tun da aka yi musu addu'a cewa alherin Allah ya kiyaye su cikin aikin nan yanzu da suka gama, da suka iso suka tara jama'ar masu bi, suka ba da labarin dukan abin da Allah ya yi ta wurinsu, da kuma yadda ya buɗe wa waɗanda ba Yahudawa ba kofar ban gaskiya, sun ɗan daɗe a can tare da masu bi.